بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعكم haka عليكم ورحمة الله وبركاته كما rahmatullahi wa na ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil azhariyya wanda fadilatu sheikh abul hasan ali al-maliki al-shadili ya rubuta fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahumullah tabaaraka wa ta'ala idan ba manta ba mun kammala bayani dangane da farillan sallah a yau za mu taki akan sunnonin sallah inda mala yake cewa faslun wa sunanus salati samaniyata ashara sunnonin sallah guda goma sha takwas ne Anan guda goma sha takwas ya ce amma yana jin a shimawi ko guda goma sha biyu ne ya kawo mana da guda goma sha takwas saboda ne saboda yadda ya lura da abin da ya la'akari da shi shi yasa ya ambaci guda goma sha takwas anan. yawan adadin farillan sallah da sunnonin sallah da musahabban sallah yawan adadi za ku samu akwai sabani tun daga littafin ahalari zuwa kimawi ga iziya a gaba ga risala sannan ga akari ga muktasar za ku samu akwai inda suka hadu akwai inda aka samu bambanci saboda babu ayin ƙur'ani karara da tace adadin kaza da kaza ne babu ingantaccen hadisin annabi kai tsaye da ya ce adadin kaza da kaza ne saboda haka kada mutum ya rude ya ce ya yake samun wato maganganu daban-daban eh, fikihu kenan ya sa yake samun maganganu daban-daban to anan ya ce al'ula suna ta farko kira a suratin karatun sura mutum ya karanta sura su kutum a cikin sallah amma bayan ya yi karatun fatiha au ma ya kuma makamaha ko kuma abinda zai tsaya a madadin sura ba da fatiha ce bayan karatun fatiha a nan magashi ya kawo idan mutum ya zuwa cikin raka'a sai ya karanta fatiha sannan sai ya kawo sura a dunkule ko kuma ma ya koma makama sura abinda zai tsaya a madadin sura shine kamar aya guda ɗaya ba a karanta rabin aya in ga an karanta rabin aya to an tike ne ko da kuwa ayan tana da yawa ya dauko yana tafiya taran taran sai ya ji ya manta gaban kuma alarma ne sai ji kawai gaban ya yi gaba daya to yi kenan sai ya ruku eh tun da wata aya ita kadanta ta fi ma wata suran ko ta fi surori da yawa Da hmm. wannan karatu na ainihin sura za a yi ne fi subuhi a sallan asuba me yasa yake a sallah asuba saboda sallah asuba tana da rakoyi guda biyu kuma kowace raka ana karanta fatiha da sura ne aw ma yaqumu maqamaha wal juma'a da sallan juma'a sallan juma'a tana da rakoyi guda biyu kuma kowace ana karanta fatiha da sura aw ma yaqumu maqamaha wal ulayaini min ghairihima da kuma rakoyi guda biyu na farko bayan waɗannan sallolin farillai guda biyu wato bayan asuba da juma'a sauran sallolin farillai shi yasa yake min fara'idil a'yan na ainihin farillai kun ga ya gwada sallan azhar da sallan la'asar da sallan magriba da sallan isha'i rakoyi guda biyu na farko fatiha da sura ake karantawa ko kuma abin da zai tsaya a madadin sura ina fata an gane hmm. a saniya sai na biyu alqiyamu lidhalik tsayuwa domin haka kun san sura idan za a karanta ta zai yake yi ba za ka yi fatiha a tsaye sannan idan za ka yi sura ko za ka karanta aya ka zauna ba eh, sai dai idan jiri ya kama ka baka da lafiya don mutum bai da lafiya sai ya zauna amma karatun sura wato sunna ce sannan yin ta a tsaye sunna ce kamar yadda malam ya kawo sana salisa sunna ta uku aljaharu bayyana karatu a ina ke bayyana karatu fil'ula yayi ne a rako'i guda biyu min al-maghribi wal isha'a a sallan magriba da isha'i wa jumlati subuhi da sallan asuba duka wa shaf'i da sallan shafa'i wal witri da sallan wutiri, wal juma'a da sallan juma'a gaba ɗaya. wal idaini da idi guda biyu na lahiya da na azumi wa nawafilil layl da na filfilin da ake cikin dare wal istisqa da sallar roko ruwa duk waɗannan karatutukan su a fili yake ba boye yake ba to malamai suka ce mafi inganci mafi yawa za ku samu wato duk sallan da za a yi ta da rana ɓoyewa ake yi in ban da waɗannan duk sallar da za ke yi da rana wato boyewa ke in ban da waɗannan to kaga wannan ya gwada maka eh, waɗannan salloli don a zahar kaga da rana ke sallar roƙon ruwa da yau ke yi da ya da rana ke yi amma kafayi da daddare ke yi wuturi da daddare ke asu ba da daddare ko da rana ta raba tsakani to sai na filfilin rana waɗannan su ne kawai wanda suka shafi eh, na filfilin dare waɗannan su ne suka shafi dare kenan na sannan kuma sai an rabi'a na hudu al'israru koyewa fi ma a da zalika cikin abin da ke koma bayan wannan za ku duba kamar sallan a zahar mutum zai zo ya koye a duka sallolin gaba daya sallan la'asar mutum zai ɓoye a duka sallolin gaba daya sallan magriba raka ta karshe sallan isha'i rakoyi guda biyu na karshe to kuma sai na filfilin da ake yi da rana eh amma na dare bayyanawa ake yi amma na rana to ɓoyewa ake yi amma mutum ya bayyana bai laifi ba na. to wannan ya tabbata a cikin abin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wannan ba mai wani dogon bayani ba saboda abin da hadisai suka ambata haka aka fahimta waje kaza annabi ya bayyana waje kaza annabi ya koyi sai kuma me sai yace wa sirru ma la yusma bi ko boye karatu shine wanda ba ji da kunne eh idan mutum yana karatu a boye shi ma ba zai ji da kunnensa ba sannan wal jahru diddu bayyanawa kuma shine abin da yake ji in kana bayyanawa kana ji ko na kusa da kai yana ji shine bayyanawa amma boyewa kai karan kanka ma baka ji amma kuma kana yi wannan haka ne to tambihun fadakarwa kamar yadda malai ya saba kawo ba saboda kada ya manta ya ce laukara a sayar rani da mutum zai yi karatu a boye fi mahallin jihari a inda yake wa au jaharan ko a bayyane fi mahalli sirri a inda yake boyewa amdan da gangan au sahwan ko da rafkanwa da gangan ko da rafkanwa al'aya wal ayatayn aya ɗaya ko ayoyi guda biyu la a alaihi babu komai a kansa saboda ni eh saboda hadisi ya ambaci wannan wayu yusmi'una al-ayata ahyana annabi yakan yi karatu a ɓoye amma yana biyar da su wani lokaci aya guda shi yasa yan ana sallan azahar ko la'asar kamata ya bayyana aya guda ɗaya ko aya guda biyu domin nan ne mutane za su gane abin da kar shi yasa wata rana mu mukan kwatanta nan muna yi sai mu bayyana sai ga wani bagida ne hala yana shirin ya ce subhanallahi <laughs> eh to ko daga ningi kake ko daga wanda kake ka zauna ka yi karatu ka saurari karatu don ka je kai karambani a wani waje nan za a gane kauyancinka ka fito kauye kawai saboda haka ba ko ina ake karambani ba don za ga wani ya fito da kauyen sai kuma ya zo yana ci gaba yake so ana yin wani abu sai ya ce subhanallah kaga ana idan da sallah sai a kalle shi zama yana jin mutanen can suna da wani zane-zane a ina suke zane su kaga zai a fara duba zane-zanen wannan ta ina ya fito to shi yasa ka rinka bin ilimi a hankali in kana bin ilimi a hankali zaka gamsu ka samu nutsuwa eh. na'am to kun ga anan fa ya ce amdan aw sahwa ay annabi da yake yi wa yusmi'una al-ayata ahyana kun ga wanda ya gwada da gangan ke biyar da su aya kamar abdullahi dan abbas ne allah shi kara yadda da shi lokacin da ya zo zai sallan gawa ya kunga fatihan sai ya bayyana suka yi ta jin mamaki ya yi aka yi ce na yi haka ne don ku sani sunna ce domin bai haka ba za su dauki karatun ba na amma idza kara aktara min ayatayn to inda aka samu malaman fikihu suka shigo kenan tunda an ce wa yasmi'una al-ayata ahyana sai suka ce to a kara aya guda to amma in ya wuce ayoyi guda biyu fa ya je uku ko hudu ko biyar ko su kutum, duka ma ya yi bayyane ko a ɓoye wata zakara sai ya tuna kabla wadda iya daihi ala rukubatai kafin ya saka hannayensa a bisa gwiwoyinsa wato kafin ya yi rukuku kenan a ada ummal qur'ani wa sura wala yake to fatiha ma ya maimaita ta sannan sura ma ya maimaita ta sai dai malamai suka ce abin yayi yawa saboda duk mutumin da wajen bayyana karatu sai ya boye yayi me yayi ragi. to wace sujada zai yi tunda yayi ragi wace sujada zai yi kabliya kabliya ta kama ki eh eh kabliya malikiya saboda yayi ragi saboda haka zai yi sujadan da ya yayi ragi fatiha da sura ko fatiha ainihin boye ko sura boye to amma kafin yi ruku'u sai ya tuna sai ya sake maimaita fatiha a bayyane ya sake maimaita sura a bayyane me yake nan kari wace sujada zai yi to duk yula ba ta rabu da kalaye ba ina fata an gaji shine na'am wa in tazakkara ba'da wad'i yadayhi ala rukbatayhi la yarji idan ya tuna bayan ya sanya hannunsa a bisa gwiwoyinsa yayi ruku'u ba zai dawo ba ya riga ya tafi lianna aqada rakatin da ibn al-qasim domin kulla raka'a a wajen ibn al-qasim bi raf'i ra's min ar-ruku shine idan mutun ya dago daga ruku'u wato bayan yayi ruku'u ma sai in ya dago to shine raka'a ta kullu kenan a can bayan mun yi eh mun karanta min ar ruku illa fi masaila sai dai cikin wadansu matsaloli min ha hadhihi amma banda wannan akwai matsaloli guda shida wanda ya ware su to wannan na ɗaya daga cikin matsaloli guda shida to sai dai bayanin da muka yi a can baya kenan idan ka boye a wajen bayyanawa ka yi ragi. in ka bayyana a wajen boyewa ka yi ƙari ɗaya za ka yi sujadan kabliya ɗaya za ka yi bayaniya ya fi sauki saboda an ka sake maimaitawa kuma to ka koma da bangaren ka ga abin ya yi yawa wannan kenan na sai wanne min ha hadhihi fa inna aqadaha bi wadiyadihi ala rukbatay qala ba'duhum lautara kaljahara amidan wasu malamai suka ce mutum ya bar bayyana karatu da gangan fakila aka ce yastaghfirullah ta'ala zai nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wala ke alai babu komai a kansa in ka ji malaman fikin sun ce wala ke alai to su ba wani abin da zaka yi babu kabliya babu badiya ka je kai ta istighfari wannan tsakaninka da Allah sai dai kuma malaman hadisai su kuma suna ganin haka yafi hatsari sun gara a ce yi kabliya ko badiya za ka gyara za ka yi ta istighfarin Allah bai karɓa ba sai yaya kun gani akwai matsala ki wakila ka ce tafsulu salatuhu wasu malamai suka ce ma sallarsa ta baci ya zai bar da gangan suka ce tafsulu salatuhu sallarsa ta baci amma sun kawo dalili lianna mina min hau ne bi sunan suka ce wannan wasa da sunonin manzon Allah ne kama ya hau na bilfarida. kamar yadda yake duk wanda ya wasa da farilla sallarsa ta baki to duk wanda ya wasa da sunnan annabi sallarsa ta baki to kaga malaman da suka faɗi wannan sun, suna ganin sunna tana da muhimmanci kwarai da gaske eh abinda annabi ya aikata ba abin watsi da shi bane ko abin wulakantawa bane saboda haka sai yayi kokari ya kiyaye banda gangaji. amma rafkanwa ne to ga mafita nan sai yayi qabliya ko badiya sunna ta biyar? kullu takbiratin sunnatun kowace kabbara sunna ce ma a da takbiratul ihram amma banda kabbaran harama wannan mafiya yawa ga masabar malikiya eh zancen kenan kabbaran harama dole ne amma duk sauran kabbarori sunna ce kuma kaman haka hadisai suka gwada hmm. a sadisa ta shida ila tafi'a zuwa ta tara wato guda uku sunnoni uku kenan aljulusu al'awwal zama na farko fi ma hijulusa ne cikin abin da yake da zama guda biyu zama na farko sunna ce zama ta biyu kuma mustahabbi ne kamar sallan azhar da la'asar da magriba waɗannan ana zama guda biyu domin tahiya to wannan zaman sunna ce zama ta farko da shi yasa malamai suka ce a to in aka tashi za a yi zama sai mutum ya mike sai ya tahiya a tsaye saboda tsaban cafa ne ya saki a gaba eh shafi amma ga zaman nan fa akwai rudu tahiya a tsaye akwai wanda ya taba yi ka yi raka a biyu za ka zauna kai ta iya kawai ba san lokacin da ka miƙe ba sai ka fara ta yi ya tulillahi a tsaye eh. to zaman tahiya tahiyar wato tahiyar da za a yi da farko wannan zama um, sunna ce kamar yadda malam ya ambata cikin abin da yake akwai tahiya guda biyu wanda take da tahiya guda daya wannan ya gwada tahiyan wato guda dayan nan sunna ce ce wa sani ta biyu ma sunna ce amma kun ga zaman ta biyu mutahabbi ne. eh saboda me saboda za a za a zauna a yi tahiyan daga nan za a yi shimfidi saboda za a yi sallama wa bil lafazi bil lafzi al warid da kuma lafazin da yazo to sai dai lafazin da yazo ga masabar malikiya mafiya yawan tahiyan da suke kawo akwai saɓani, eh amma ga lafazin tahiya ga masabar malikiya a tahiya lillah gaisuwa da da sun tabbata ga Allah a zakiya lillah ayyuka tsarkaka sun tabbata ga Allah ataibatu salawatu lillah kyawawan salloli sun tabbata ga Allah assalamu aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkansa assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin tare da bayin Allah na kwarai maza Allah ya ce duk wanda ya wannan addu'a to wannan addu'a za ta shafi kowane mumini yasa idan mutum ya zo yana addu'a baya rowa wa dan uwansa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi amma mu yanzu to hasada ta cinye mu to hasada ta cinye mu wannan ma mutum yana yi ne saboda wani bai san fasaran ba in ya san fasaran kaucewa zai yi sai assalamu alayya wa ala ibadillahi salih sai yace wa ala zuriyati wa ahli shi na kawai zai sallama saboda tsaban mugunta da kyashi kawai Allah ya sauwake ashhadu an ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne baki da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne manzon sa ne wannan tahiyya ta masabar malikiya kenan wanda ta fi shahara amma tahiyya an samu iri daban-daban ne yasa aka ce duk wanda mutum ya dauka yari wannan ya yi kama da wanda umar ɗan kasafu ya karanta bambancin kaɗan ne wanda aka fi aka fi samun nasin hadisai a kai ta hiyan abdullahi bin masu eh, shi kuma da bambanci wanda ta hiyya tulilla sai mai a ta hiyya tulilla wa salawatu wa tsayi ba assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiyar abdullahi bin masud amma duk tahiyar da ka samu ka haddace alashira sai sunna ta goma as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin salati wa annabi fi tashahhud al-akhir a tahiyar karshe wasu malamai suka ce haddace tahiyar farko kaga a sallan azhar da la'asar da kuma sallan magariba da isha'i a tahiyan farko ma za ka yi salati wa annabi a takaice amma ga masabar malikiya tahiyan karke sunna ce a wajen waɗansu kuma tahiyan karke ma wajiba ce duk wanda a tahiyan karke mutum ya yi salati wa annabi wajibi ne duk wanda bai yi salati wa annabi ba ya yi sallama suka ce ya sake maimaita sallah hadisi yana nan cikin musulun saboda aka fahimtar waɗansu malamai ne sai dai a nan salatin da aka kawo na annabi aka ce shi ne cikakken salati shi ne fiyayyen salati anan mai iziya yi kokari kwarai da gaske wahiya ga salatin nan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kaga babu sayyidina yasa an ka kawo sayyidina kai kari kai bid'a kai bid'a bale kuma ka kawo salatin kaltume eh duk ba salatin haka ce ka kawo ba ko na zainabu kai ko na larai ko na aisha ne eh. sai dai ka kawo salatul ibrahimiyya salatu ibrahim Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi dadin tsira ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad tare da alayen Muhammad kama sallaita ala Ibrahim كما يدك يثيرا النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم ددنجن النبي إبراهيم وبارك على محمد يا الله يا البركة النبي محمد كما وعلى آل محمد دكما عينهن دنجن النبي محمد كما باركت على إبراهيم كما يدك البركة النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم دكما دنجن النبي إبراهيم في العالمين أتكن هل إنك حميد مجيد lalle kai Allah kai ya cancanta a gode maka ya girmama ka saboda haka wannan salati kaga mutumin da bai rike ba sai kamata ya rike kaga sabanin na littafin wike kenan wannan yafi inganci alhariya ashar sunna ta goma sha ɗaya qawlu sami Allahu liman hamida fadin sami Allahu liman hamida lil imam da liman wal fasli da mai sallaki kada kaga mai koyi da liman ba zai fada ba za a samu nasa nan gaba da aka tambaya aka ce menene dalili aka ce akwai hadisin da manzo Allah ke za qala al imam sami Allah liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd ina fata an gani saboda haka liman shi zai ce sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd ba nasa bane kai kuma ma mu zaka ce rabbana wa lakal hamd sami Allah liman hamida ba naka bane amma mai sallah shi kadai zai ce sami Allah liman hamida zai ce rabbana wa lakal hamd ga masabar malikiya kenan a saniya ashara wa salisa ashara na yi ni'in goma sha biyu da sha uku shi ne an raddu alal imam mayarwar sallamar liman wa raddu alaman ya tsari ko alaman ala ya tsari da kuma mayarwa ga wanda yake gefen hagunansa assalamu alaikum liman ya muka sallama ka masa wanda yake gefen haguna assalamu alaikum shi ma ka yi masa sallama ga sallaman fita daga sallah sallaman liman ga sallaman wanda yake gefen hagu na guda nawa guda uku amma can bayan mun yi bayani mun ce bai inganta ba rabia aikara na goma sha hudu aljaharu ta taslimati tahlili fakat ce bayyana sallaman wato fita daga sallah ta fadilla assalamu alaikum sauran kaga dama hige na ka kalli nan ka gama Eh, amma tun da daman babu na biyu babu na uku sallaman da yake a zamanin annabi in guda ɗaya ne za ka ya fili yake yi eh, idan guda biyu ne ma fili ake babu sallaman da yake ɓoyewa to inda aka samu sabanin ke ne sai alkamisa kara wato suna ta goma sha biyar al'insatu lil imami yin shiru wa liman fi ma ita rufe cikin abin da yake bayyanawa eh, wannan mafiya yawan malamai abin da suka tafi a kai kenan dole ne ma ka saurari liman ba zai yi liman yana karatu kai ma kana karatu ba don za ka rikita shi in yana bayyanawa to dole ne ka saurare shi in yana ɓoyewa nan kuma dole ne ka karanta ko in ba ka jin karatunsa to dole ka yi musamman ma suratul fatiya saboda in ka yi karatu ba to za ka zo kana tunanin wani abu to ai gara ka yi karatu a sadisa a kyara ta goma sha shida a sutura tulil imam sutura ga liman walfasdi da mai sallah kalai tun limamin da zai jagoranci mutane sallah a bakin hanya to ya sanya sutura ko inda za a ringa wucewa ya sanya sutura malam yace anan sunna ce amma mafiya yawan malamai suka ce dole ne ya sallah ki kadai ma ya sanya sutura anan yace sunna ce amma mafiya yawan malamai suka ce dole ne don hatsari ne a wuce gaban sa wa ya tamal ma saboda haka mai wucewa yana laifi bai na yadda musalli wanda zai wuce gaba ga mai sallah idza kana manduha idan akwai inda zai wuce musamman in ya sa sutura don bai sa sutura ba shine mai laifi shine mai laifi amma kai mai sallah wato kai mai wucewa za ka yi laifi ne in kana da manduha ko mai muktasar ma abin da ya bada kenan menene manduha ya zo kan hanya yana sallah kai kuma ga inda za ka wuce sai ka fasa ka ce me yasa ya zo kan hanya sai ka wuce to kai laifi amma zan ce mafi inganci duk wanda ya kawo kansa kan hanya shine mai laifi wa ya ce zo ba wanda ya ce masa ya zo kan hanya Shi ne hatsari Da za ga mutane sun zo zo makara kawai kai ga mutum ya zo ya tsaya nan ma ni na fasara duk wanda ka ganki ya zo ya tsaya zake yana sallah ba kawai ne za a yi sallan farilla mutum ya taki zai sallan nafila ya riga ya kibo sai kaga kawai ya je tsakiyar masallaci ba kawai ne ko kana cikin gari kuma inda za ka duba sosai sai ka samu yana taka wandonsa ya eh, ba kauye kawai Allah kyauta na'am wannan kenan sai dai kuma idan mutum yana sallah karka kuskura ka wuce gabansa akwai hatsari ko da ko bai sanya sutura ba kuma za Allah ya ce da mai wucewa gaba ga mai sallah ya san ma za a min abin da yake kansa na laifi to da ya tsaya arba'in kwana arba'in ko watanni arba'in ko shekara arba'in kun ga akwai hatsari eh, idan shi mai sallah ya yi ganganci to kai bai kamata ka yi ganganci ba sai ka kiyaye asabiya ashara na goma sha bakwai azaidu alama ya sa'u salama min aljulo wato abinda zai karu a bisa abinda ya yalwaci wato sallama na zama kun san zaman da mutum zai yi na sallama farilla ne sallaman ma farilla ne to ka kara fiye da wannan wannan sunna ce don saboda zai baka dama ka yaduwoyi hmm. sannan kuma aljulusu sani zama na biyu fiye sa ya ce zama na biyu a samina ashara wato sunna ta goma sha takwas a za'idu ala mikidari tumanina na tsuwan ma ana son a ƙara za ga wani zai zo ya sallama minti biyar wani ya zo sai ya minti bakwai to bambancin da ake samu shine wani shi in ya miƙe yana jimawa wani in yayi ruku'u ko ya sujada yana jimawa eh wane ne mai waya daga ina kake hmm. sai faslum wa mustahabbatu salati mustahabbai na sallah mustahabbai na sallah tazidu ala 30 fadila musahabban sallah sun fi talatin eh, sun fi talatin amma bari a kawo mana abin da ya sauwaka kal'ula ta farko kira a mamum karatun mai koyi da liman ma al'imami tare da liman fi sirriya wato a ainihin karatun boye kun ga nan ya jefa ki musahabi ne ashe nan ga masabar malikiya idan liman yana karatu a boye ka zo ka yi shuru abinka sallanka ta yi amma wajen malamai da dama sallan ka bata yi ba illiman yana boye karatu dole ne kai karatu musamman ma fatiha asaniya ta biyu rafa'ul yadaini inda shuru mutum ya daga hannayensa yayin fara sallah fi takbiratil ihram ka ainihin kabbaran harama fatat bala yace kawai kabbaran harama ne yake daga hannu kawai yuhadi bihima mankibaihi qa'imatayn zai yi dab da su da kafadansa suna tsaye amma abin da nasu ya ce shine kafada ko kunne eh kafada ko kunne to sai dai kuma da ce fakat kabbaran harama shine akwai hadisin Malik bin al-Huwayr wanda yake cewa manzon Allah yana daga hannu yayin kabbaran harama idan zai ruku'u ma yana daga hannu idan zai yi sujada ma yana daga hannu sannan idan zai yi idan ya dago daga ruku'u ma yana daga hannu to shi yasa ya tabbata ana daga hannu yayin waɗannan gurabe sai wata tuwilul kira'ati da tsawaita karatu fi subuhi a sallan asuba wa zuhuri da sallan azhar a tsawaita karatu a sallan asuba da sallan azhar wannan yana da muhimmanci a ainihin musamman ma sallan asuba har mutane su warware daga bacci da ya rike su bai sake su gaba ɗaya ba to ana son a tsawaita karatu musamman sallan asuba da kuma sallan azhar lakin fi subuhi atwal shi yasa malai ce a sallan asuba ya fi tsawo wato a sallah su ba ke son a tsawaita sosai wata kasiruha fil asri wal maghrib da kuma takaitawa a sallar la'asar da kuma sallar magriba shine takasir takaitawa sallar la'asar da sallar magriba to sallar magriban yau ne aka karanta mana ya takaita ko ya tsawaita ko na yi jinkiri ban fito da wuri ba shi yasa ya takaita amma wata rana ya zai zo ya ja mu ya karanta amma ya ta sa alun ko wannan zai ya ci garba eh ko wanne jimi za hawa eh ai eh, kwatan kwacin waɗannan surori annabi ma yana karanta abin da ake so shine mafiya yawa shine ake so a bi wannan amma wata rana in mutane kun zo sallar magariba a jasu su eh wanda ba karatu aka yi ba masu jan musallar gishaji ku miƙe ku jazare amma ba kullum ba eh, idan ba haka yake yi ba wani ba zai san ana zawai ta karatu ba ana son a dinga zawai ta karatu a don kurare suna da muhimmanci aini amma a zo sallah su ba karanta abin nan walluhe da watini kullum sai na amfanin haddan da shi liman yayi ko sai an zo tafsiri ne a watan ramalana shine za a yi ta zawaitawa ko ta hajjud ɗin da ake yi a watan ramalana wannan ke wata wasu tsoha da tsaka tsaki fil isha a sallan isha'i wato sallan isha'i ta fi sallan magariba kenan ta kuma fi sallan la'asar wata kasiru raka'ati saniya anil ula da ta kai takaita raka'a ta biyu akan ta farko wannan ma yana da kyau wata kafiru julusil awwal anil sani da ta kai ta zama na biyu na farko akan na biyu kaga bambanci saboda ya zama na biyu zaman tahiya zaka yi zama yayin da zaka yi tahiya ko ka bane to idan ka zo zaman karke akwai addu'o'in da za ka yi tafi saman farko ainihin tsawo to nan ya ambata mana abubuwa guda biyu rak'a ta farko ka karanta Fatiha da ayoyi guda biyar rak'a ta biyu sai karanta Fatiha da ayoyi guda uku ko guda uku ina fata an gani eh amma zaman tahiyan farko za ka yi tahiya ka yi salati wa annabi zaman tahiya ta biyu za ka yi me za ka yi tahiya salatin annabi neman tsari daga abubuwa guda biyar ko guda shida damuwanka sannan addu'a wa ‘yan uwa gaba ɗaya Allahumma gafir لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت sannan a yi sallama ya gaga akwai daukar lokaci wannan shine tsari wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil ma'mum fadin rabbana wa lakal hamdu ga mai koyi da liman inda qawli imami imam yayin da liman yace sami Allahu liman hamida mun ambata can baya walil fadli ga mai sallah ki kadai ba da ma ya kuluha bayan ya faɗi wancan shi zai hada duka biyu mun yi bayani wa tasbihu fi ruku'i ga tasbihi cikin ruku'a wa sujudi da sujada shine subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la eh, sai dai kuma ana addu'a cikin sujada ko da yake an ce cikin ruku'u ma akwai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wanda mazan Allah ya kira yana faɗi bayan an saukar masa da zaja a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi rabbi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu na kana ba saboda haka yatamassalu al-qur'an abinda aka faɗa ayan karshe shine manzo Allah ya faɗa ruku'a da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kaga allahumma ighfirli addu'a amma a wani hadisi na Huzaifa bin bini yaman abinda manzo Allah yake faɗa cikin sujada wani lokaci idan yayi sujada subhana rabbiyal ala ba shi yake faɗa ba subbuhun qudus rabbul malaikati wa ruh ba shi yake faɗa ba sai dai yace Allahumma ighfir ko kuma rabbi rabbighfirli sau biyu sai ya dago wala ayi halin mu abinda muke magana shine duk abinda mutum zai yi tabbatar akwai nafsi eh in akwai nafsi to ka fita daga cikin sabani wa taminu sirran kofa da falin amin a ɓoye sai sa ga masabar maliki a ɓoye ake fala in ka je masallacin da dukkansu su maliki yuna ne idan liba ce wala dhalin ghayril maghdubi alaihim wala dhalin Ya ka ji wani hakan nan eh da amin din abu yake fada Saboda daga abin da mala ya ce wata aminu sirran me yasa aka ce sirran saboda addu'a ce addu'a kuma abu ya ke amma annabi ya ce idza ammala al-imamu fa aminu ko da ke wannan hadisi ne kafin mu kawo shi idan liman ya ce ghairil maktubi alaihim wala dhalin annabi ya ce faqulu amin a nan annabi bai ce sirran au jaharan sai dai abinda malamai suke fassarawa kaman a bayyane ne don aiki ma liman karatun a bayyane ya kuma za ku tai abin ame a bayyane za ku fala saboda yana karatun koye ne ya je amin ma baka sani ba tunda kai kana naka man wafaqa ta'minuhu ta'min al mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda amin din sai dace da na mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata da laifinsa a daya hadisin kuma idan an mana imamu idan liman ya ce amin faƙulu amin kuma ku ce amin dalilin da ya sa waɗansu suka haɗa hadisan duka biyu suka ce liman ma zai ce amin amma ba za ku jira ki ba ba lallai sai kun jira ki ba tunda wancan hadisi ya ce yana ce gairil makdubi alaihi kawai ku ce amin wannan kuma ya ce in ya ce amin ku ce amin to sai ku haɗa yana zuwa gairil makdubi alaihi ku jera ku faɗa tare a bayyane karatun koyi ko daman kowa yana yin nasa zai faɗi amin din saboye ne wa huwa qawlu amin shine mutun ya tayi amin ba'da al-faragi min al-fatiha bayan an gama karatun fatiha bil maddi tare da jama'a takfifi tare da takfifi amin amin in ka amin kun san wadansu haka suke eh don ka timiyar kuka da yawa kuma ka yi a hankali ba sai ka bata wani abu. kuma in ka zo ka ce amin din nan to maimakon Allah ka amsa mana sai ka ce muna tinkara muna tinkara kuna tinkaran me lahira wala amin albayt alharam amin din nan kuna tinkara ne mutumin da ya tinkari waje tinkaran waje yake kiransa amina mutane sun tinkari waje kai da zaka ce Allah ka amsa kuma ka je kana ce tinkara ana tinkaran ina ina aka dosa ne ya kamata a gani sa wannan gyaran da malam ya yana da muhimmanci kurai da gaske yace bil maddi aja amin in kana son ka bambanta shine a daban min din daban shine ka raba su amma a wannan masu tajwidi kenan eh ismullahi ta'ala aka ce sunan Allah ne eh, an samu wasu hadisai sun ce amin din nan ɗaya daga cikin sunayen Allah ne amma kuma hadisan ba su tabbata ba yasa a cikin asma'ullahi husna din nan ba za ka gani ba eh, duk da kasancewa su ma 99 ba su tabbata ba su ba su tabbata ba ya sa aka ce sunan Allah ba wanda ya sanya wasu. da kake ne kawai an kai sa aka cace wani suna guda daya kullum lokacin da zaka yi addu'a ka rike wannan ya hayyu ya qayyum ko ya zal jalali wal ikram ko ta addu'a makamancin wannan ka rike da duk wanda ya sha gaban ka girbe shi zaka yi kwarai da gaske kafin ka tinkare shi ma za a girbe shi sai dai kuma a ciki wanne ne kasancewa kana yi kamar yankan muka eh. waɗansu Allah yana nuna musu waɗansu kuma ba sa gane ba ya sa kowanne sai kai ta yi kawai duk wanda ya inganta kawai ka yi shi Allah ya taimake mu wa nunuhu nunun din amin din na madmumatun tana da damma ne alal nida aminu ne a takadiru kaddarawa ya amin ya amin da shi ya tafi akan cewa ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ya aniyan istajib du'a ana ka amsa mana addu'ar mu mu kuma abinda muke faɗa shine ismu fi'li amrin ne eh ismu fi'li amrin akwai wani abu a cikin larabci ana kiransa ismu fi'li amrin shine in ka faɗa to umunni ne a karkashin sa amin wato allahumma istajib Allah ka amsa mana wala yu'ammilu al-ma'mum mamun ba zai yi ce amin ba kalfal imami a bayan liman fil jahiliya cikin karatun bayyana illa idza sami'a qira'atahu sai dai idan ya ji karatun kuma haka ne a to bai ji karatun ba zai faɗi amin a inda bai dace ba sai ka ji karatu zaka ce amin ba ka jin karatu kai an ce ka faɗi naka eh. wal kunutu fi subhi sai al kunutu a sallan asuba fakat mala yace kawai ga masabar malikiyya kunutu ana yi ne a sallan asuba kawai بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية بأن أنكما أنغم كراتو أركعة تبيو قبل الركوع كافي ركوع فرا أبوي سبو أدواتي سيدي كما دا كاو يا تبتا daga cikin abin da Umar ɗan Kassab ya karanta sai dai ba sallah su ba kawai yake alkunutu ba ana yi a sallar mutum ana yi kuma alkunutu lin nazila saboda annabi yi wata guda yana addu'a ga waɗansu mutane addu'a mummunan addu'a kan wadansu mutane da kyakkyawan addu'a kan wadansu mutane wata guda ya sa wani abu ya sauka za a yi addu'a kamar lokacin zaɓe an ta yi mana alkunutu saboda a yi zaɓe lafiya Allah ya zaɓen mana shugabanni na kwarai duk da kasancewa za ka ji waɗansu suna ta maganganu suna ce to ana ta addu'o'i mai shugabannin nan kowa ya hau ma duk gautan jace to wallahi in ba ya addu'a ba kuma abinsa ya fi haka muni yi ba mamaki ma saboda kunutun da ake da kai kana cewa amin shi ne Allah ya kukutar da kai in ba haka ban Allah ya tsoro wani a dalilinsa mutuwa za kai kuma ka mutu a banza shi yasa duk yadda ake addu'o'in nan kada mutane su raina ko kuma su je suna ta guna guni ai kaza kaza kaza kaza shi yasa kullun nake cewa masu masallaci ba yadda za a yi su ce su bi maganganun ku ko yan gulma a gindin bishiya ko akan hanya ko waɗanda suke ba maganganun ku ake bi ba ya za wallahi malamai dole ku nemi abin yi kowa ya nemi abin yi zai in kana da abin yi ɗinka ba za ka je ka yi ƙaramar murya ma wani ka ci baki a wajen wani ba wallahi ba wanda ya isa ya faɗa maka magana in ka yi kuskure wannan bai hana a yi maka gyara ba amma dai wani kawai ya je don ra'ayinsa da son zuciyarsa wallahi ya yi kalam ya yi kalam balle ma wani kaje ka bincika shi siyasa ra'ayin siyasansa yake so ya ɗauka wato yake so ka ɗauka kuma an kwana biyu sai kaga yayi tsalle ya koma wata jam'iyya kuma yana son ka ɗauki ra'ayin wancan haba muzabzabi na zalika la ilaha ula wa la ilaha ula a kama ba daidai ba saboda duk wanda yake canza jam'iyyu gaba ɗaya ko a wajen masu siyasa ne bai da mutunci to balle malamin addini limamin masallacin kana son ka yi wasa da hankalinsa ba zai yi ba abin da ya dace shi za yi liman zai zo ya alkunutu yana iya yiwa ko wanda yake goyon baya amma a wajen Allah wanda liman yake goyon bayan ba shine alheri ba tunda yayi kunutu ai bai kira sunan kowa ba Allah ya tabbatar mana da wanda ya fi dacewa sai Allah ya tabbatar da wanda ya fi dacewa ba a ɗauki na liman din ba to sai yaya abinda ake bukata shine abi abinda manzon Allah ya karantar da Abin abinda nake nufi anan shine kunutu kashe uku ne sabanin masabar malikiya da suka ce guda ɗaya ne a sallan asuba kawai Waɗansu malamai kuma suna ganin kunutu a sallan asuba bid'a ce amma dai an samu akwai nassin da akwai kishin gaskiya akan cewa ana yin kunutu a sallan asuba din kawai amma kuma ba za ka hana na sallan wuturi ba ba za ka hana kuma idan wani abu ya sauko ga musulmi su yi alkunutu ba saboda dukkan su na sosai sun tabbata wannan ke so ga alkunutu ga masabar malikiya kuma shi ne abinda umar dan kafaf ya karantar akan mimbari ma ya karantar da wannan wa lafazu huwa huwa lafazin sa shine Allahumma inna nasta'inu ya Allah muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nu'minu bika muna imani da kai wa natawakkalu alayka muna dogaro gare ka wa nusni alayka muna yabo gare ka ya Allah alkhayra kullahu alheri gaba ɗayansa nashkuruka muna gode maka ya Allah wala nakfuruka ba ma butulci gare ka wa naqna'u laka muna kaskantar da kai gare ka wa naklau muna kiruwa gabarin kirme zuwa gare ka wannan bugun akwai matsala Eh, wannan shafi din sake maimaitawa su kai amma na yi ta duba gaba na gani akwai kafin. shafin ina baba ali mai sai da littafai ina wani mai sai da littafi muna eh, mu wannan bugu din akwai matsala ta yi fiye sa na zo da nawa na tsohon bugu sai shi shafi na nawa ne eh, ana wata fahim da tara eh, a wannan bugu ah, ni kadai ne mai matsala suna ga kowa abu na yana rike da nasa naka a cike yake a cike yake malam kabiru fa akwai matsala kun san yadda ba domin mun dauko karatun nan muna bi ba eh ba domin mun dauko karatun nan muna bi ba za gane ba shi yasa su ma sun buga ba mamaki ba su gane matsalan ba me ya kuma sun gane za su sayar haka don ana yin haka idan an buga kamar miliyan daya sai aka samu akwai matsala a ciki to yake za a zo ana a samu wannan kyafi ana ta cututtukawa alhali kuma a wajen Allah cuta ne a wajen Allah cuta ne za ka sayi littafi mujallada da yawa kana cikin karatu sai ka samu babu wadansu shafuka ba yadda ka iya saboda in mayar shi ma mai sai da littafin haka ya sayo bai sani ba in ka mayar shi zai hasara alhali su waɗanda suka buga tun farko ne shi yasa a ka'ida duk abin da aka buga shi akan sa kwamiti sai sun duba sun tabbatar haka ne sannan ba da go a hida sayar da shi wannan ita ce ka'ida amma yanzu yadda aka ga dama kawai ake abin da jin littafai saboda haka masu sai da littafi ku ji tsoron Allah masu bugawa ku ji tsoron Allah masu sayarwa ku ji tsoron Allah amma ko da aka zo aka raba muku da yake fi sabilillahi ne ba mai magana dama na fi sabilillahi ne ba na kudin ku bane <laughs> na'am wa na turuku man yakfuru ya Allah muna barin duk wanda ya kafirce maka Allahumma iyyaka na'budu ya ubangiji gare ka muke bautawa walaka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu muke sujada wa ilayka nas'a gare ka muke ayyuka wa nahfidu muke gaggawa narju rahmataka muna kwadayi rahamanka ya Allah wa nakafu azabakal jidda muna tsoron azabanka mai tsanani inna azabaka kafiri na mulhiqum lalle azabanka ga kafirai mai riskansu ne to akwai dai wasu kare kare hakan nan aka ce shi ma ya tabbata a cikin alkunutu wannan addu'a ce lafiyayyar addu'a daga umar kan kafa Allah shi kare da shi saboda muhimmancin ta kan minbari ma ya karantar da ita amma sai dai ba su ba ne kawai yake yi ba wadda uba da ta shakud da sani sai yin addu'a bayan an yi tahiya ta biyu eh bayan an yi tahiya ta biyu akwai addu'o'in da ake wannan yana daga cikin wato ainihin mustahabbai ko sunnoni eh ya musu habbai eh, amma wasu malamai sun ce sunoni ne gaskiya saboda zai yi wahala manzon Allah ya zo ya yi ta tahiyan karshe a cikin sallah ya yi sallama bai addu'a ba manzon Allah ma kenan eh balle kai <laughs> da na ce balle kai har wasu sun kalle ni eh kudin nake magana na'am وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه da gabatar da hannayensa yayin da ya زي zai yi sujada bisa gwiwoyinsa wa taqdimu rukubatayhi ala yadayhi inda al-qiyam da kuma gabatar da ainihin bisa hannayensa yayin tashi wannan akwai sabani malamai sun ce babu yadda za a yi karin jayar da guda ɗaya saboda wani idan ya je sujada sai gabatar da gwiwoyin sai ka ji kaman gururu to wani hadisi ya ce fala yabruk kama ya burku label kada ya gurfana kamar yadda ainihin raƙumi yake gurfana to wani hadisi kuma an samu manzo Allah ya gabatar da guyoyinsa to shi yasa nan aka ce ba a zanantawa mm-hmm. wa qado da kuma kullu al-khinsar wal binsar wal ghutta min al-yadi al-yumna na ainihin hannun dama ma sababa ya miƙe manuniya wal ibhama da babban yatsa min ha daga cikin tashakkude ne a lokacin tahiya haka ne da yar kuri da mabi mata shine abin da ake magana wal wusta da ta tsakiya sai a dunkule su yayin da mutum da ya tahiya ba haka yake yi ba haka yake yi saboda wannan kana nuni da ita banda wannan babban wadansu kuma sun ce babban haka ake yi sai a daure waɗannan amma dai wannan manuniya ita ba dunkulata. ta to ni na rasa yadda abin nan zai ga waɗansu kuna sallah da su sai su dunkule haka wani ma sai ya rasa ina zai saka hannunsa sa ana samun kauyawa da yawa Allah kyauta don wani yana yin haka sai ga kaman ka cije shi ko ka hankali shi ka ce shi daga nan ba kauye eh, in ka haka kuma za ka bata sallanka yau abin ayakwai akwai haushi abu ne very simple wanda ba karatu ne mai zurfi ba ko kuma lokacin da ake karatun yana zaune a ina yana wajen injin nikansa ko yana bakin shagonsa yana zaune ko yana wajen gararan ba ai babu daɗi gaskiya wa yuharriku sababa amma manuniyan nan zai girgiza ta wa ya taqidu bil isharati biha kuma zai kudurta yayin da yi ishara da ita mai likai tsani guduma ce ga shaidan eh guduma ce ga shaidan dama haka ne karkada wannan ya zama akwai nasin muslim sahih muslim wanda ya yi ishara zuwa ga haka saboda haka in kai nuni haka da kai sai ka ka girgiza ko kuma ka bar shi haka ana gwada Allah da ne. Eh, ina fata an gani hmm. wa yaqtul yusra amma hannunsa ta dama zai shimfida ta ne wa wad'u sannan kuma da sanya alyadaini hannaye ala rukubataini bisa gwiwoyi fi ruku'i wajen ruku gwiwoyi ake rikewa amma wani sai kaga ya rike sama wani kuma sai ya rike kasa shi ma yayi makaruhi wa huma hadwa udunaihi da sanya hannayensa tafukan hannayensa dab da kunnuwansa au huma ko kusa da su fi sujudi yayin da ya sujada saboda haka ba killa su zaka yi ba ba kuma make su zaka yi ba wa mujafatu rajuli da nisantar namiji fi sujudi wajen sujada bainar kubataihi tsakanin ainihin gwiwoyinsa wa bainar mafakaihi da tsakanin wato hannayensa wajen baihi da kwaifansa wa bainar fakizaihi da tsakanin cinyoyinsa wato namiji ana son ya rinka dan warewa amma mace zai ta dunkule ina jin yasa waɗansu ke album wa waɗansu a cikin sallah to ba haka bane da aka ce mace kan ana bukatar ta dunkule tunda ita tana cikin kayayyakinta amma shi namiji idan babu mutane a gefenka to ana son ka bude duk wani lokaci annabi yana yin sujada ana ganin farin hammatansa amma yoyi ba ce lalle ka bude su ba wannan shi ne wa takbiru inda shuru'i da yin kafara yayin farawa inda afali salati yayin ayyukan sallah illa fi takbiratil qiyami wato banda kabbaran tsayuwa wato lokacin da zaka fara sai kai kabbara kowane irin aiki a cikin sallah yayin da zaka fara ko lokacin da ka fara sai kai kabbara amma banda kabbaran tsayuwa min asnataini daga raka'a ta biyu fa innahu yukabbiruha shi kan zai kabbara ne ba da ma ya sauyi qa'ima bayan ya daidaita yana tsaye wato in aka yi tahiya za a mike sai ka mike sannan ka ce Allahu akbar wannan fahimta malam wasu malamai suna ganin duk ayyukan da ake a cikin sallah kafin ka aiwatar da su wajen kabbara din za ka yi kabbar saboda haka ka zauna raka'a ta biyu ka yi iya za ka miƙe to lokacin da kake miƙewa sai ka ce Allahu akbar sai za ku ga wadansu limaman su suna bin abin da bai yi ziya ya faɗa sai ga wani ba zai yi kabbaran ba sai ya miƙe tsar sai ce Allahu akbar to amma inda su malikiyan suke baka mamaki shine duk limamin da yake yin haka kafin yayi haka sai ga wadansu sun fara tashi kuma kuskure ne don sai ku bar shi sai ya miƙe ya yi kabbara lokacin da ya kabbara ya ce muku to ku taso kenan kuma amma sai ga mutane ba sa yin haka wallahi wani lokaci inuwa ma ba abin da yake gwada mana kenan a gaba eh yi ta giya din zaka miƙe kana abin da sai ga wani har yana shirin miƙewa to shine in kaga wata inuwa ta yi yunkuri sai ka fasa da mun baka yi salatin annabi ba sai ka dauko salatin annabi sai ka fasa Eh. ni ga wani lokaci na kan yaka cikin sallah na yi ruku'u na ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan yi ba mubarakan fi na daga riga na zan ɗan gyara sai ga wani yayi haka sai in fasa sai ce mil a samawati wa mil al'arzi wa mil amaki ita bi kai in fasa eh dole zai ga ya dawo ya fasa ai ba daidai ne dama ni na yi haka ne don ya dauki darasi don ya gyara don kuma ya yi yunkurin tun da ya gana dan yabu sai ya tsaya ya ki dawowa to mil amin in ba ni kai in ba su sai ta hala sana'i wal majdi allahumma la mani'a lima a'taita sai in karasa kawai ai kaga dole ka miko dole ka mike in ba haka ba na kusa da kai zai ce kai kuwa yaya haka Allah ya kyauta wa tawarruk mala yace shine zama dire zama da duwawu shine ake kiransa a tawarruk wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka ah, fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kukkure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته